su asalamu alaikum ina ma bauta son kallon fasarar indiya Hausa to ina kowa da kwa ta alkhairi idan ka ka ringa kallon sabbin funafun abin da ya shafi fasarar India Hausa to dan uwa wannan bidiyon naka ne wannan bidiyon naka ne amma kar ka manta kar ka manta ka subscribe kar ka manta kuma ka like da sharing wa yan uwa domin su ma su gani domin su amfana to ya kyau a da farko duk wanda yake so ya dinga samun fina-finai sababbi abin da ya shafi indian hausa kuma da fassarar indiyoyin hausa zafafa kamar yadda kuke ga wannan fastocin insha Allah duk wanda yake bukata muna da bip group muna da normal duk wanda yake bukatan ɗaɗɗaya ko kuma wanda yake bukatan konfil a sashi na sari na wata-wata ko a ina kake za ka yi mana magana domin kuma mu ɗauke ka mu saka sarin biyan kuɗi wato na wata-wata